وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukake masa rahama mujallad na biyu shafi na 884 malami yace faslun fil ahadith al warida al liwa'i al hamd ya kawo hadisai da suka yi magana akan wannan tutan da za a ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar alkiyama sai yace kaza lahu liwa'un hamdin yunshar kaga an samu hadisai ingantattu waɗanda suka tabbatar za a ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam tuta wannan tuta ta godiya ga Allah wannan tuta za a warware ta tana da girma wa tahtahu rusulu jami'an tuhshar a ƙarƙashin wannan tuta duka manzannin Allah za a tara su a filin hisabi tun daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa ga annabi Adam alaihi salam ah, don haka al-Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala yake cewa ah, akwai hadisin Anas bin Malik radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ana awwalun nasi khurujan idza bu'itu ni ne mutum na farko da zan tashi daga kabari lokacin da Allah yake tada mutane wa ana khatibuhum idza wafadu ni ne mai magana a madadin annabawan Allah gaba daya idan aka je gaban Allah ni ne mai yin jawabi wa ana mubashshiruhum idza ya'isu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni ne mai kawo musu albishir lokacin da duka manzannin Allah suka ɗebe tsammanin samun tsira wato ni ne zan zama to mai kawo musu bushara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce liwa'ul hamdi yawma idin biyadi wannan tuta ta godiya ga Allah a ranan tana hannuna wa ana akramu ala rabbi ni ne wanda na fi daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wala fakhra sai manzon Allah yake kuma na faɗa muku ne ba dan alfahari ba al-imamu tirmidhi yake hada hadithun hasanun garib ma'ana hadithin yana da kyau wa qala rahimahullahu ta'ala wa bi hadha al-isnad an an-nabi sallallahu alaihi sallam qala idza kana yawmul qiyamah annabi sallallahu alaihi wasallam yace a ranar alqiyama kuntu imaman nabiyyin ni ne shugaban annabawan Allah wa khatibahum kuma ni ne mai jawabi a madadinsu wa sahiba shafa'atihim ghairu fakhrin ni ne ma ceton mutane gaba ɗaya a ranar alkiyama na faɗa muku ne kuma ba da alfahari ba al-imam tirmidhi yace hada hadithun hasanun sahihun gharib wa mithluhu an abi sa'id al-khudri qala qala rasulullah sallallahu alaihi sallam ana sayyidu waladi adam yawm al-qiyamati wa la fakhra wa ma min nabiyyin yawma idhin annabi sallallahu alaihi wasallam ce babu wani annabi a ranar alkiyama adama faman siwaku tun daga annabi adam har zuwa ga wasu illa ta face suna karkashin tutana na wa ana awwalu man tanshaqqu anfus ardu wala faqra ni ne mutum na farko wanda kasa za ta tsage ya fito na faɗa muku ne kuma ba dan alfahari ba al-imam tirmidhi ce wa hadha hadithun hasan wannan hadisi yana da kyau don haka babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban mutane ranar alkiyama kuma shine shugaban manzanni kamar yadda al-imamu Buhari ya faɗa a cikin wannan hadisi da kullu hadihi tadullu ala anna nabiyya afdala bani adam kaga abinda hadisan da suke karantar da mu shine annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi daraja cikin yan adam gaba daya saboda manzon Allah yake ana sayyidu waladi adam ni ne shugaban yan adam kenan babu mutum wanda darajarsa ta kai darajar annabi Muhammad wannan aqidar ahlus sunna kenan bil ittifaqi babu sabani akai saboda waɗannan hadisai da muka karanta ingantattu ta fashin aljanufa shin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanu babu ne daraja kamar sa don hadisin nan in ka tura abinda manzon Allah ya faɗa yace ana sayyidu waladi adam ni ne shugaban ɗan adam manzon Allah bai ce aljanu ba Tunda manzon Allah bai ce duk da aljanu ba kaga ka da ikon ka ce har da aljanu sai in kana da hujja ko to shin annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaba hatta ta sashin aljanu ahlus sunna suka ce kwarai kuwa hatta kashin aljanu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ne shugaba a ranar alkiyama babu aljanin da yake da daraja irin ta manzon Allah me dalili ahlus sunna suna cewa inna Allah arsalahu ilaihim saboda in ka buɗe alqur'ani zaka zaka tarar Allah ya aiko annabi ga mutane kuma ya aike shi ga aljanna fa huwa rasulullahi ila aljinni kama huwa rasulullahi ila alinsi manzon Allah dan sako ne daga Allah zuwa ga aljanu kamar yadda ya zama dan sakon Allah zuwa ga mutane war rasulu bila shakkin afdalu mimman ursila ilayhi idan aka ce Allah ya turo annabi zuwa ga aljanu to ya za a yi cikin aljanun nan a samu wanda ya kai shi daraja tun da shi ne dan sakon Allah zuwa gare su kaga kenan wannan fahimtar babu ko wato sabani akan cewa ta inganta wa hadha huwa alladhi alayhi jamaahiru ahli salaf kuma ba ma <clears throat> jamaahiru salaf wato akasarin tabi'ai da kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce fahimtar su ba kuma wai shi kansa ba abinda salafu salih suke faɗa shine anna mu'minul insi afdalu min mu'min mu'min jinni idan aka ce an samu musulmi daga cikin mutane musulmi daga cikin 'yan adam ya fi daraja a wajen Allah fiye da musulmi na aljanu wanda ita ce aqidar ahlus sunna wato mu'minul insi afdalu min mu'minil jinni mumini cikin mutane ya fi daraja akan mumini cikin aljanna فإذا كان النبي سيد سيد الإنس أجمعين فهو من باب أولى أفضل من الجن أجمعين وسيدهم عند أكشي النبي صلى الله عليه وسلم يا في متاني درجة kaga kenan ya fi dukkan aljanu daraja wannan babu ko sabari a kai sai dai wannan ta tashin mutane da aljanu kamar idan aka koma ta wajen musulmai na mutane da kuma kafirai ko musulman aljanu da kuma kafirai in ka duba littafin Sheikh Abubakar Al-Jazairi uh, Aqidatul Mu'min shafi na 228 Al-Jazairi yana cewa innal jinna hatta salihin minhum la aqallu qadran wa adna karamatan wa amqa sharfan min al-insan wato yace musulman aljanu na kwarai daga cikin aljanu darajarsu su ba ta kaiwa daraja wato ta musulmi wanda yake ɗan adam قرر الخالق عز وجل كرامة wa وأثبتها في القرآن saboda Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da cewa ɗan adam yana da daraja a cikin alkur'ani akwai aya akai Allah ce wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kafirin mimman khalaqna tabdila Allah ya saukar da aya a cikin alqur'ani yace ya daraja dan adam inji Sheikh Abubakar Al-Jazairi sai ce wa lam yathbut hadha takrimu lijadi amma duk babu ayan da tace mani Allah ya daraja aljani ko akwai la kafin kitabin min kutubillah ba ma alqur'ani ba dukkan wani littafin da Allah ya taɓa saukarwa Allah bai kawo wata aya da yake ya daraja aljani ba wala ala lisani rasulin min rusulihi alaihi alaihi haka nan ba a taɓa samu <clears throat> wannan lafazi kan harshen wani manzo da cikin manzannin Allah ba فتبين بذلك أن الإنسان أشرف قدرا من الداء saboda haka malaman suna suke suke da fahimtar musulmi mutum ya fi musulmin aljani daraja a wajen Allah saboda ga ayar alkur'ani da ta nuna cewa dan adam yana da daraja amma ba ta samu aya ta alkur'ani wacce ta nuna cewa aljani shi ma Allah ya daraja shi ba kaga kenan musulman mutane sun fi musulman aljani. wato a shek abubakar aljazairi ya ce kuma akwai abin da zai gwada maka cewa aljanu darajar su ba ta kai ta mutane ba lokacin da ɗan adam yake neman tsari da aljani a wannan lokaci aljani yana ji da kai yana ɗagawa, yakan ji daɗi saboda wanda ya fi yana neman tsaro gure shi saboda kai ka ji aljani daraja a wajen Allah sai ga shi ka komo kana neman taimakon aljani sai ya dinga fankama yana cika baki yana daga kai ina muka samu wannan hujja tana cikin alqur'ani wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa maka duk idan da ɗan adam yake kiran aljani dan ya taimaka masa aljani sai ya ƙara ji ga kai saboda shi ya tabbata halitta ɗan adam ta fi shi dan adam ya fi shi daraja sai ga shi ɗan adam ɗin nan yana neman tsaro da shi aljanin wannan sai ya sa shi wato ya dinga ji da kai yace wa amma insan biduni zalika fa hujja jani afdalu akram min kufari bani adam amma ko da ake cewa musulmi na mutum ya fi musulmin aljani daraja musulmin aljani kuma ya fi kafirin ɗan adam daraja wanda ita ce aqidar ahlus sunna wal jama'a wato yana cewa fasalihul Jami, afdalu wa akramu min kufari bani adam wa mushrikihim kafirai mutane su da daraja na musulmi aljanni wannan kenan don haka wajen da aka samu sabani akwai bukatar jama'a sosai Shewar annabi sallallahu alaihi wa sallam shine shugaban masu tsoron Allah mun sani kuma mala'iku suna tsoron Allah shin annabi sallallahu alaihi wa sallam hal huwa afdal min al mala'ika وهذا فيه الخلاف المشهور game da wannan matsala an samu sabani a tsakanin malaman sunna magabata Allah madaukake musu rahama fi tafdili mu'minil insi ala malaika shin musulmi dan adam darajarsa tana bin ta mala'ika ko kuwa ba ta kaiwa darajar mala'ika balil khilaf waqi'un hatta fil mursalin saɓani an same shi hatta tsakanin darajar mala'iku da kuma manzannin Allah shin ana cewa annabawa sun fi mala'iku daraja a wajen Allah ko kuwa mala'iku sun fi annabawan Allah daraja wa huwa amrun qawilun khilaf mutajazibul adilla wannan al'amari ne wanda an samu saɓani yana da bukatar bayani mai tsawon gaske akwai malamai da suke cewa al-mala'ikatu afdalu khalqillahi ta'ala a cikin ahlus sunna an samu malamai da suke cewa mala'iku sune ne halittan da suka fi daraja da cikin halittun Allah hatta annabawa daraja su ba ta kaiwa ta mala'iku daga cikin malaman sunna akwai masu wannan fahimta Allah madaukaki ya ji kansu ka san ita magana hujja ita ce adonta don haka duk akida wato abin da kai rikonsa a matsayin akida akwai bukatar ka samu hujja a kai hujja ita ce take tabbatar da wata matsala kamar misali idan aka ce annabi sallallahu alaihi wa sallam shugaban mutane ne ina hujja sai ka kawo muku hadisi da muka karanta misali riwaya ta abu sa'idin al-khudri ana sayyidu waladi adama yawmal qiyamati wala fakhra an samu hadisi akai wannan kenan babu matsala amma in aka ce mutane sun ji mala'ika to sai a ce ina hujjarka an samu malamai da suke ganin mala'iku sun fi annabawa daraja me dalili saboda la ya'fi ahadun minhum fi saghiratin wala kabira mala'ika ko da guda ɗaya ne baya aikata zunubi kuma ko da zunubin nan karami ne mala'iku ba su sabon Allah don haka yasa aka samu malamai da suke ganin sun fi daraja wanda baya karamin laifi bare babba kaga in ana batun tsoron Allah wanda sai a sa shi a gaba wa hum tukanu da kuma su suke zama a sammai yan adam suna kasa kaga Allah madaukaki ya ɗaukaka su sama da martaba ta mutane annan saboda ayar alqur'ani ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara alaiha malaikatun qilabun shidadun la ya'suna allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru kaga wannan ayar ta tabbatar da darajar mala'iku mala'iku ba su sabon Allah duk umarnin da aka ba su suna ɗauka. a surar Al-Kahf ayar 6 sannan kuma a suratul nisa'i aya ta 172 Allah madaukaki yace lan yastanqifa al-masihu an yakuna abdan lillah ana martani ga kiristoci da suke gani annabi Isa alaihi salam abin bauta ne Allah ya to shi kansa al-masihu bai kyamaci a ce ya kasance bawan Allah ba annabi Isa bai taba kyamatar ya bauta ma Allah subhanahu wata'ala ba bai taba jin masa a zuciyar shi ba sai Allah ya ce walal mala'ikatu muqarrabun to ba ma shi ba ko da mala'iku na kusa da Allah ba su taba kyamatar bautan Allah ba me kake fahimta ana ana magana akan annabi sai aka ce to ba ma shi ba ko da mala'iku yana gwada maka tsakanin mala'iku da annabi Isa wannan daraja kenan saboda an ce annabi Isa bai kyamaci ya bauta ma Allah ba walal mala'ikatu muqarrabun hatta mala'iku na kusa da Allah kaga ke sun fi kusa da Allah fiye da annabi Isa alaihi salam Allah ya ce wa man yastanki an ibadatihi wa yastakbir fa sayahshuruhum ilayhi jami'a fa hadha qawluhum al-masih alaihi salam kaga zahiri ayan nan zahiri tana nuna cewa mala'iku darajar su ta darajar annabi isa alaihi salam sannan karka mata cewa annabi isa yana cikin ulul azmi min manyan manzannin Allah amma duk da haka Allah ya ce mala'iku a wannan aya zahiri aya ta nuna mana cewa mala'iku darajar ta ta haka kuma daga cikin fitattun malaman tafsiri akwai Abdul Khaliq ibn afiyya ya rufe hijira na da shekara 542 yanzu shekarar 860 da mutuwa Allah ya kai shi tafsirinsa yana da muhimmanci ana kiransa al-muharrarul wajiz fi tafsir kitab al-azim ka duba mujallad bi shafi na 140 yana fassara wannan aya ta 172 ta suratul nisa ibn atiya yace summa barra'a ta'ala jihatal masih alayhi salam min aqwalihim وخلصهم للذي يليق به فقال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله والاستنكاف كباية بأنفة abinda ake cewa kyamatar bautan Allah shine mutum ya tsana ya ya tsani a ce yana bautan Allah Allah ya ce annabi Isa bai taba tsanar ya bauta ma Allah ba wa qawluhu kuma abiya kuma da Allah yace Walan mala'ikatun mukarrabun hatta mala'iku na kusa da Allah sai ibnu ya yace ziyadatun fil hujja wa taqribun min al azhan ay wala haula alladhina hum fi a'la darajatil makhluqin hatta waɗanda suke mafi daukakan daraja daga cikin halittun Allah sune mala'iku la yastankifu na an zalika fa kaifa siwa idan mala'iku da suka fi kowace halitta daraja ba su kyamaci su bauta ma Allah ba to bare kuma waɗanda suke ƙasa da su sai ibnu atiya yake wa fi hadhihi al-aya الدليل الواضح على تفضيل الملائكة an biya illa. kaga wannan aya ta hito mana da hujja a fili karara da take tabbatar da cewa mala'iku darajar su ta fi ka annabawan Allah wanda baya bukatan wani tawili wannan ita ce fahimtar ibn Atiyya lokacin da yake fassara wannan aya ta suratul nisa fa taqdirul aya wato kamar yanda ayan abin da ayan take nufi lan yastankifa al mala'ikatu al muqarrabuna min al ubudiyyati fa kayfa bil masih wato kamar Allah yana cewa mala'iku na kusa da shi ba su kyamaci bautansa ba yaya annabi Isa zai kyamata wato kamar haka Allah yake faɗa fa hadha tadarrujun min al-adna ila al-a'la an ba ta misali ne da karami kafin a ji ga babba annabi isa baya kyamar ya bauta Allah bare waɗanda suka fi shi su ne ba su kyamar su Allah wannan yana kama da hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laisa ahadun minkum yunjihi amaluhu babu wanda aikinsa zai tsayar da shi a kiyama sabu sahabbai suka ce wala anta ya rasulullah har da kai wa ashara a ra'sihi sai da manzan Allah ya nuna kansa da yatsa sannan ya ce wala ana har ni kaina illa an yatagammadani Allah minhu li maghfiratin wa rahma sai dai idan Allah ya lullube ni da gafararsa da kuma rahamarsa wannan hadisi yana sahihul bukhari da kuma sahihul muslim da wannan tafsiri na ibnu atiyya yanda ya fassara waccan aya yana gwada cewa mala'iku sun fi annabi isa alaihi salam daraja malaman tafsiri da suka zo daga baya kamar al-imam zakawi kamar ibn kathir sun yi masa martani in ka duba tafsirin wannan aya a littafin tafsirin al-imam zakawi da kuma littafin tafsirin ibn kathir suna cewa wannan ayan ba ta nuna cewa mala'iku sun fi annabi isa daraja sun ba da hujjojinsu waɗanda suke nuna haka ma'ana annallaha Allah qala zalika raddan ala an-nasara bi Allah ya faɗi haka ne saboda martani ga nasara me yasa Allah yake hatta mala'iku ai Allah ya faɗa ne ba wai don sun fi annabi Isa daraja ba amma saboda su masu aqidar Christianity suna da fahimtar mala'ika darajarsa ta ta annabi shine Allah ya ba su bayani daidai fahimtar su amma ba wai yana gwada cewa mala'iku sun fi annabi isa alaihi salamu daraja ba wato kenan yana gwada maka cewa an samu sabanin fahimta tsakanin malamai game da shin mala'iku sun fi daraja akan annabawa ko kuwa annabawan su ne suka fi daraja akan mala'iku daga cikin hujjojin waɗanda suke ganin darajar mala'ika ta fi ta annabi akwai hadisin kudusi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wanda ya ambace ni a cikin ransa ni kuma zan ambace shi a cikin raina ji Allah subhanahu wataala wa man zakarani fi mala'in wanda ya ambace ni cikin wata jama'a zakartuhu fi mala'in khairin min. ni kuma zan ambace shi a cikin wata jama'a da ta fi alkhairi fiye da ta mutane wannan kaga lafazin kamar yana gwada kenan mala'iku su ne suke tare da Allah idan har kana ambaton Allah subhanahu wata'ala a nan duniya shi kuma Allah yana ambaton ka a can wajen mala'iku Allah sai ya ce jama'ar mala'iku khairun minhum sun fi alkhairi fiye da jama'ar mutane wannan hadisin kamar zahiri yana gwada cewa eh, ba a samun jama'an da suke da alkhairi kamar jama'a ta mala'ikun Allah واحتجوا لأن بأن بني آدم فيهم النقص والقصور suna ba da hujjar cewa ai ƴan adam ana samun su da gazawa ana samun ɗan adam da gazawa amma ba a samun ta wajen mala'ika ta kawo min humul zallat wal hafawat sannan suna kafa hujja da ayar da Allah yake cewa wala aqulu lakum inni malakun ba na gaya muku cewa ni mala'ika ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke faɗa cikin alƙur'ani, me yasa manzon Allah ya faɗi wannan ba na gaya muku cewa ni mala'ika ne wato zahiri kamar yana gwada mala'ika kenan shi ya fi daraja kan annabin Allah wa ya yadullu ala fadlil mala'ikati ala al-bashar sannan ga ayat da muka karanta a baya wa laqad ramna bani adam Allah ya ce mun daraja ɗan adam wa hamallahum fil barri wal bahri wa min at-tayyibati sai Allah yake a ƙarshe wa faddalnahum ala kathirin ko mimman khalaqna fadila wa lam yaqul ta'ala Allah wa ala kulli man ba Allah bai ce mun fifita ɗan adam akan duk wanda muka halitta Allah bai faɗi haka ba yace ala kasiri. mun fifita ɗan adam akan da yawa halittun da muka yi kaga ba a ce duka ba a ce dan adam kenan ba duka halittar Allah ne ya samu ɗaukaka a kanta ba wannan yana gwada cewa banda mala'iku malam yabqa illan mala'ika eh, in ka lura lokacin da Allah ya halicci annabi Adam ya umarci mala'iku su yi masa sujuda ala jami'ihim salat sujudu tahiyya ana cewa sujuda ta gaisuwa ga annabi Adam alaihi salam فلم فلو لم يكونوا أفضل منه لم يكن له فضيلة بأن يكرم بأن يهيوه فأتي ملائكة فاسدة درجة أي أم أنت ملائكة يا سجودة النبي آدم لزما wani girmamawa ga annabi Adam ba saboda ɗaukakan mala'iku ya sa Allah ya ce su yi masa sujuda saboda ya tabbata kenan wato shi annabi Adam alaihi salam ya samu girmamawa wajen Allah hatta halittun Allah mafi daraja su ne mala'iku sun girmama shi ibn hajar al-asqalani ka duba eh, fathul bari yana sharhin wancan hadisin man ne fi nafsihi zakartuhu fi nafsi ko ko wata riwaya ya yaqulu Allah ta'ala ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza ne. fa idza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun minhu khairun minhu wata riwaya man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun minhu ibn hajar al-asqalani sai dauko maganar Ibin battal daga cikin manyan malamai yana cewa haza nafsun fi annan malaikata afdalu min bani adam wannan hadisin da yake idan ka ambace Allah a nan duniya Allah yana ambatonka a cikin ransa idan ka ambaci Allah a cikin wata jama'a Allah yana ambatonka a cikin jama'ar da ta ta mutane ita ce jama'an mala'iku ce wannan nassi ne da yake tabbatar da cewa mala'iku sun fi dan adam daraja sai yace wa huwa mazhabu jumhuri ahalin ilmi wannan ita ce fahimtar akasarin malamai wato masu da sunna wa ala zalika shawahidun min alquran yace kuma akwai hujjoji da dama a cikin alqur'ani daga cikin waɗannan hujjoji lokacin da Allah madaukaki ya saka annabi Adam da Hawwa a gidan aljanna Iblis ya yi ta kokarin ya rude su ya sa su ci wannan aikin da Allah ya hana su ci ya jefa musu wasu wasi Iblis yana ce ma annabi Adam alaihi salam ai Allah bai hana ku cin wannan ɗan itan ba illa an takuna malakai an takuna min al-khalidin baya son ku zama ne cikin mala'iku shi yasa yake kar ku ci dan ice ke nan, wato iblis yana kira ma annabi adam Allah baya son ka zama cikin halitta mafi daraja shi yasa yake ci wannan dan ice da zaka ci dan icen nan za ka kasance cikin mala'iku kenan da annabi adam da mala'iku wanne shi daraja ga mala'iku sun fi shi daraja sannan kuma an ta kuna min al idan kun ci dan itan nan za ku zama cikin masu dawwama a gidan aljanna wannan nassi ne a fili wanda yake tabbatar maka cewa iblis yana nuna ma annabi adam mala'iku sun fi shi daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala fa mala'ikatu afdalu min bani adam kuma ka ibnu battal kamar yadda ibn hajar al-asqalani ya dauko magana da yake cewa kasarin malaman sunna suna cewa mala'iku sun fi yan adam daraja to amma shi kansa ibn batal da ya faɗi wannan magana malamai sun yi masa martani suna cewa da da'awarsa cewar mafi yawan malamai suna da wannan fahimta wannan kuskure ne na'am an samu masu fahimtar cewa mala'iku sun fi annabawa daraja amma ba za a ce mafi yawa ba duk da cewa wannan ita ce akida ta malaman sufayi in ka duba fathul bari za ka ga bayanin ibn hajar al-asqalani yake yi yana cewa aqidar al-mu'tazila kenan wa qalilun min ahli sunna ba jumhur ahli sunna bane ba akasarin malaman sunna ne suke da fahimtar mala'ika ya fi annabin Allah daraja ba kaɗan ne daga cikin malaman sunna suke da irin wannan fahimta kamar da muka ba da misali ga ibn Babbam da kuma wasu malamai da bayani ya gabata a kansu amma aqidar al-mu'tazila ita ce mala'ika ya fi annabin Allah daraja haka nan malaman sufaye suna da wannan aqida wa ba'u ahli zahir fa minhum man fadala bayna al-jinsayn fa qalu haqiqatu al-malak afdal min haqiqati al-insan sai ake maka asali halittar mala'ika ta fi halittar adam domin ita halitta ta mala'ika li'annaha nuraniyya an yi an halicci mala'ika ne da haske wa khaira wa latifa halitta ce mai sauki halitta ce mai cikin alkhairi ma'asi'atul ilmi wal quwwa wa safa'il jawahir kasancewar mala'ika Allah madaukaki ya bashi yawan ilimi don haka in ka gwada halitta ta mala'ika da kuma halitta ta dan adam za ka gane cewa halittar mala'ika ta fi daraja a wajen Allah fiye da halitta wato ta ɗan adam wa hada la yastazimu tafsira kull fardin ala kulli fardin duk da cewa halittar mala'ika ta fi ɗaukaka akan halitta ta ɗan adam wannan baya gwada cewa mala'ikun sun fi dan adam daraja don haka lallai an samu waɗanda ke da wannan fahimta kan cewa mala'iku sun fi annabawan Allah daraja wa minhum man faddalahum ala al-anbiya'i illa ala nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibn hajar al-asqalani yana cewa an samu malaman da suke ganin na'am mala'iku sun fi dukkan mutane da kuma annabawa daraja amma inda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ah, ga hujjoji nan waɗanda muka yi bayani wa min ajillati tafsirin nabi alal malak tashin waɗanda suke ganin annabawa sun fi mala'iku daraja su ma suna da nasu hujjoji daga cikin waɗannan hujjoji akwai bayanin da muka gabatar lokacin da Allah ya gama halittar annabi Adam alaihi salam ya umarci mala'iku su yi sujuda ga annabi Adam ala sabili takrimi da saboda daraja annabi Adam saboda daraja annabi Adam shi yasa Allah ya ce wa mala'iku su yi masa sujuda shi kaga annabi Adam halittarsa ta fi ta mala'ika daraja wajen Allah shi yasa Iblis yake maka da yana cewa ara'aita ka hadha allazi karramta alayya kaga wannan da ka daraja shi sama da ni kaga wannan ya tabbatar da cewa annabawa sun fi daraja akan mala'ikun Allah sannan akwai hujjar ah, inda yake ce Allah yake ce ma iblis lima khalaqtu biya yadai ne ya hana kai sujuda ga abinda na halince shi da hannuna Allah ya halicci annabi Adam da hannunsa amma mala'iku fa lam yasbut zalika lil mala'ika Allah bai halittan su da hannunsa ba uh, Allah ya yi halittar su ne da kalmar shi tunda Allah ya halicci mala'iku da kalma halittar annabi Adam aka yi ta da hannunsa Allah ka ɗaya wa kansa sanin yaya hannunsa yake amma wannan ya faɗi cewa annabi Adam darajarsa ta shi ta mala'ika wannan yana cikin hujjojin malaman sunna da suke cewa annabawa sun fi mala'iku daraja wa minha qawluhu subhanahu wa ta'ala sannan ga aya ta suratu ali imran wacce Allah madaukake yake cewa inna Allah haffafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imran ala alamin Allah ya ce ya zaɓi waɗannan annabawa a kan talikai ma'ana a kan halittunsu gaba ɗaya kaga kenan ayar ta tabbatar da cewa annabawa sun fi mala'iku daraja sannan akwai wata aya wacce Allah madaukake yake cewa wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi Allah ya hore muku duk abin da ke cikin sammai da ƙasa mala'iku suna cikin sammai kuma Allah ya ce ya hore mana komi kaga fa da kada fi umumihi al mala'ika wannan ya gwada cewa annabawa su mala'iku daraja wa li anna mala'ika bi aslin tilka malamai suna cewa ai da aka ce mala'iku ba su sabon Allah halittar su ce haka ba wai son su bane Allah ya halicci mala'ika ne yadda ba ma zai ma iya saba ma Allah ba halittar sa ce aka yi ta akan biyayya ga umarnin Allah shi kuwa dan adam a ta'atul bashari galiban ma'al mujahadati lin nafsi shi ɗan adam in kaga ya bi Allah to sai da ya yaki ransa sai da ya wahala ya dage ya fi karfin zuciyar tsakatin nan yake biyayya ga Allah subhanahu wataala saboda haka biyayyar dan adam ga Allah ta fi daraja akan biyayyar mala'ika ga Allah saboda shi dan adam sai da ya iya danna zuciyarsa yayi kokari kafin nan yayi biyayya ga Allah subhanahu wataala shi ko mala'ika dama can asali halittarsa haka nan take saboda haka ba za a haɗa wato daraja ta annabawa da kuma darajar mala'iku ba duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana sayyidu waladi adama yawmal qiyama wadannan malamai da suke ganin mala'iku sun fi daraja suka ce to ai Allah ya faɗa mana ya daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ya nuna masa mala'ika Jibril ganin mala'ika Jibril aka ce daraja ce ga annabi Muhammad har ma aka saukar da ayoyi me yake gwada maka suka ce ai saboda mala'ika jibril ya fi annabi muhammad daraja ne a wajen Allah kamar misali a suratul najm inda Allah ke cewa afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa iz yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaga al-basar wa ma taga Allah ya ce laqad ra'a min ayati rabbihil kubra ganin mala'ika jibrilu Allah ya saukar da waɗannan ayoyi saboda darajar mala'ika jibrilu a wajen Allah suka ce to idan Allah zai daraja annabi Muhammad ya nuna masa mala'ika jibril ya za a ta darajar mala'ika jibrilu da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yana zama dalili ala anna jibril alaihi salam afdalu min an-nabiy al-adna alaihi afdalu salatu wa salam wato yana nuna cewa mala'ika jibrilu ya fi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daraja kenan ah, muhawara tana da tsawo don haka bayanin da al'imamu tahawi ya yi kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne afka ga imamu tsakiya shugaban masu tsoron allah wannan ba samu ittifaqin malaman sunna ba daga cikin waɗanda suke da fahimtar mala'ika ya fi daraja akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin malaman sunna akwai Ibn Hazmi al-Andalusi Allah madaukake ya masa rahama ka duba littafin ka al-faslu fil milal wal yana mujallar na biyar shafi na goma sha biyar in ka duba za ka ga yanda Ibn Hazmi ya tsananta wajen kawo hujjoji da suke tabbatar da cewa darajar mala'ika ta fi daraja ta annabin Allah salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in to amma fahimtar galibin malaman sunna suke riko da ita ita ce annabawa sun fi mala'iku daraja a wajen Allah sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi dukkan annabawan Allah daraja wannan ita ce aqidar da kasarin malaman sunna suke riko da ita a tsawon tarihi saboda abinda muka faɗa a baya na farko Allah subhanahu wata'ala ya umarci mala'iku su yi sujuda ga annabi Adam wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wa takbara wa radda ba'dhum anna sujuda kana lillah ibn hazmi wanda yana cikin waɗanda ke ganin mala'ika ya fi annabi daraja aka ce masa to Allah ya sa mala'iku su yi sujuda ga annabi Adam da ibn hazm ya sujudar ba wai annabi adam aka yi ma ba an yi ma Allah ne sujuda amma annabi adam an mai shi ne alqibla kuma gaskiya ya faɗa wa adamu inda ma kana qiblatan lahum wa sujudu kana lillah saboda babu yanda za a yi Allah ya ce a bauta ma wani wanda ba shi ba Allah bai taba umarni akan haka ba walau kana haba sahihan laqala usjudu ila adam saboda yanda ma kalmar ta zo Allah ya ce usjudu li adam a cikin alqur'ani kamar misali suratul isra'i aya 61 Allah ya ce wa mala'iku ku yi sujuda ga annabi adam bai ce usjudu ila adam bai ce ku yi sujuda kuna wato ga annabi adam ba eh, kenan idan aka ce ila yana gwada kenan an yi sujudar ga annabi adam amma ya aka ce sun yi sujuda an girmama shi amma ga Allah don haka sun yi tawilin wannan wannan hujja sannan na biyu iblis yake ce ma Allah subhanahu wata'ala ara aitaka hadha alladhi karramta alayya yace ya Allah kaga wannan da ka daraja shi sama da ni kaga iblis ya tabbatar annabi adam daraja ta tashi fa inna hadha naqsun fi takrimi adam ala iblis unira fi sujudi lahu saboda Allah ya yi umarni hatta ga iblis ya sujuda ga annabi adam na uku Allah madaukaki ya halicci annabi Adam da hannunsa wa khalqul mala'ika bi kalimatihi Allah ya halicci mala'iku ne da kalma ta kun shikenan suka tabbata amma annabi Adam alaihi salam Allah ya halicce shi ne da hannunsa kamar yadda ya tabbata cikin hadisai ingantattu na hudu lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai halicci annabi Adam ya ce wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya halifa akan ƙasa malamai suka ce fal khalifa yaqdu ala man laysa khalifa idan Allah ya ce wa mala'iku zan sa halifa a ƙasa kaga kenan halifan nan ya fi mala'iku ah, Don har ma mala'ikun sun yi sha'awar a ce su ne shi yasa suke cewa ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku jima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka daga sun yi sha'awar a ce su ne Allah ya ba su shugabanci a nan duniya wannan ya gwada kenan daraja ta annabi Adam alaihi salam sama da darajar mala'ikun Allah sannan baya ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa mala'iku zai sa annabi Adam da kuma zuriyarsa su zama to masu eh, wato halifantar juna wajen shugabanci a duniya sai Allah madaukaki ya gwada su ya ce su gaya masa sunayen wasu abubuwa mala'ikun Allah ba su iya faɗan sunayen waɗannan abubuwan ba falam yujibuhu bal i'tarafu annahum la yusinunaha su da kansu mala'iku suka gaya ma Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ba mu da wani ilimi ta wanda ka ba mu Allah sai ce ma annabi Adam ba su labarin sunayen abubuwan fa an ba'ahum Adam bi zalika annabi adam ya gaya wa mala'iku sunayen waɗannan abubuwa don haka da mala'ika da annabi adam waye ya fi ilimi kaga zaka ce annabi adam ya fi ilimi to a cikin alqur'ani a suratul zumar aya ta tara Allah yayi tambaya qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun shin waɗanda suke da ilimi suna zama daidai da waɗanda ba su da ilimi kaga kenan annabi adam darajar ta ta dara ta mala'ikun Allah wannan hujja ce ta galibin malaman sunna akan cewa annabawa sun fi mala'iku daraja a wajen Allah wa mimma yadullu ala tafsilihim anna ta'at al-bashari ashaqqu kama qaddamna wal ashaqqu afdal biyayyar da dan adam yake ma Allah ta fi wuya akan biyayyar da mala'ika yake ma Allah subhanahu wa ta'ala sannan alfahari da Allah yake yi ga mala'iku da cewa mala'iku la ya'suna Allah ma amarahum wa na ma umaru? amma Allah yakan yi alfahari ga mala'iku yadda ya zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka yi sallan farilla idan aka gama sallah ta farilla a cikin masallaci akwai hadisi yana cikin al-musnad kuma sunan ibn majah annabi sallallahu alaihi wasallam yace abshiru albishirinku yana gaya masa habbansa hadha rabbukum qad fataha baban min abwabi sama ga ku ya buɗe wata kofa daga cikin kofofin sama yubahi bikumul mala'ika yana alfahari da ku a wajen mala'ikunsa yana cewa unzuru ila ibadi kudubi dubi bayina kad kabau fariba har sun gama sallan farilla wa hum na ukura kuma suna zaune suna jiran ayi wata sallah kamar misali lokacin da muka gama sallar maghrib mutane sun zauna suna jira har sai ayi sallar isha annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana buɗe wata kofa ta sama sai ya nuna wa mala'iku ce ku dubi bayina ga suna a masallaci sun gama magariba suna zaune suna jira kuma su yi sallar isha yana alfahari da ibadan da mutane suke masa yana gwadawa ga mala'iku kaga kenan Allah subhanahu wataala ya fi sha'awa ya fi son ah, ibadar mutane akan ibada ta mala'ikunsa wannan dalili yasa yake alfahari da mutane akan mala'ikunsa kuma akwai hadisin da yake bayanin tsayuwan arfa inna Allah ta'ala yubahi bi ahli arafatin ahlas sama idan mutane suka haɗu a filin arfa Allah yana alfahari da waɗannan mutane da mala'ikunsa da suke cikin sama fa yaqulu lahum sai yace wa mala'iku unzuru ila ibadi haula'i ku dubi na dinnan da suka taru a filin arfa ja'u shu'ufan gubura sun taho dukun dukun kawunan su babu tsifa kasu sun taru a filin arfa Allah yana alfahari da mutanen da suka samu damar isa wannan fili isnadin hadisin ya inganta yana cikin sahihu ibn hibban haka nan mustadrakul imam al-hakim shaykhul islam ibn taymiya in ka duba majmu'u fatawa mujallal na 350 ya yi ƙoƙarin ya raba gardama tsakanin malamai kashi biyu da waɗanda suke ganin mala'iku sun fi annabawa daraja da waɗanda suke ganin annabawa sun fi mala'iku daraja aka masa tambaya an salihi bani adam wal mala'ika ayyuhuma afdal ana tambayar shekul islam ibn taymiya tsakanin mutanen kwarai da mala'ika wanne yafi daraja fa ajaba sai yace bi anna al bashari mutumin kwarai afdalu bi itibari kalamin nihaya idan mutum ya zama to salihi ne mai kyautata ibada ga Allah ya fi mala'ika daraja in ji shekul islam ibn taymiya amma idan muka yi la'akari da ƙarshen al'amarin kenan wal mala'ika amma in ka duba farkon al'amari to shi kuma mala'ika afdalu bi itibarin bidaya mala'ika ya fi daraja akan ɗan adam ta la'akari da farkon al'amarinsa Ɗan adam ya fi daraja akan mala'ika ta la'akari da ƙarshen al'amarinsa fa innal mala'ika al'ana shaykhul islam yace saboda su mala'iku a yanzu ɗin nan. Firrafi a'la suna can kusa da Allah subhanahu wata'ala mutanazzihuna amma yulajiduhu banu adam ya zamanto Allah ya tsarkake mala'iku game da abin zunubin da ‘yan adam suke aikatawa mala'iku ba sa yi, mutagari da, fi ibadatin rabbi, mala'iku gaba ɗaya sun nutse cikin bautan Allah subhanahu wa ta'ala, wala rai ba an na hadihin ahwalul an wannan hali da mala'iku suke ciki a yanzu akmalu min ahwalil bashar babu shakka wannan halin ya fi daraja akan halayya na ‘yan adam wa amma yawmal qiyamah amma idan ana magana ne game da ranar tashin kiyama da dukhulil janna bayan an shiga aljanna fasiru salihul bashar akmal min halin mala'ika wannan lokaci kuma mutanen kwarai halin da za su samu ya fi daraja kan halin mala'ikun Allah wa ibnul qayyim ya ce, babu malamin da ya bayani da ya damtar kamar shekul islam ibn taymiya yana cewa bi hadha tafsir yubayyin sirru ah, wa tattafiqu farikai ya yi ƙoƙarin ya daidaita hujjar kowane tashi da waɗanda suke ganin darajar mala'iku da kuma waɗanda suke ganin fifikon annabawan Allah duk da cewa akasarin malaman sunna suna da wannan fahimta na cewa annabawa sun fi daraja amma babu wanda yake ja kan cewa a ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam darajarsa ta fi ta dukkan halittun Allah kamar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake faɗa wannan in ka duba littafan malaman sunna magabata haka zaka samu kamar misali al-Imam Shafi'i in ka duba littafin sa al-Umm mujallad na Shafi'i na 167 malamai da dama ala wasfin nabi bi annahu afdalul khalq suna siffanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da cewa shine mafificin halittun Allah gaba ɗaya. cikin waɗanda suke da wannan fahimta akwai al'imamu shafi. akwai al'imamu uh, uh, uh, abdurrazak Afan'ani, mawallafin al-musannaf haka na shekul islam shi kansa in ka zo majmu'un fatawa a wurare da dama kamar mujallar na farko shafi na 313 da mujallar na biyar shafi na 127 da shafi na 468 haka nan ibn qayyim al-jawziya in ka duba tahzibu sunan hadisi da 1787 haka ah, daga cikin wato hadisan sunan abi dawud 229 da kuma littafin al-insaf mujallad na goma sha shafin ɗari hudu da ishirin da biyu da tafsirin al'imam al'alusi ruhul bayan ruhul ma'ani ruhul ma'ani mujallad na hudu shafin ɗari biyu da tamanin da hudu haka na tafsirin ibn ashur آه، مجلد النبي شاكي يعني هو بدأ يشيرين تفسير الإمام القاعدي تفسير محمد الأمين الشنكيطي لأكي شيرين أبواء البيات أنا مجلد نكرة شاكي يعني بيدو قوم شاديار حكى نمتين رحمه الله تعالى fatawar da ya bayar kenan a kan cewa babu halittan da ta kai darajan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka zuwa majmu'u fatawa na bin bas mujallal nabi shafi'in ɗari eh, na saba'in da shida da kuma shafi'in ɗari uku da tamanin da uku hatta ulama ullajinatin da'ima an musu tambaya an ka dalilin ala annahu khairul khalqi akwai wani dalili da za ku bayar akan cewa cikin halittun Allah babu kamar annabi Muhammad kama ya ƙulu kafirun minan kamar yadda mutane da yawa suke faɗa mutane suna cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine halittar da ta fi daraja da cikin halittun allah ka duba fatawan lajina mujallar na shida shafi na biyar. sai malaman suka ce kware kuwa ja a fi nususin kasira min alkitabi wa sunna bayanu azmi qadri nabiyina muhammadin akwai hujjoji da suke tabbatar da cewa kimar annabi Muhammad tana da girma a wajen Allah subhanahu wata'ala daga cikin waɗannan hujjojin akwai aya ta ɗari da sha uku ta suratun nisa Allah madaukaki ya ce wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima wannan ayar kadai ta isa ka kafa hujja da ita cewa babu wata halitta da ta kai darajar annabi Muhammad saboda Allah ya ce falalan Allah da ya yi ma annabi Muhammad falalan tana da girma to ake nan duk inda ka kai ga ganin darajar mala'ika to Allah ya ce darajar da ya ma annabi Muhammad yana da girma da kamar ka ga darajar mala'ikan za ka iya kwatanta girman darajar annabi Muhammad har ka iya gane na mala'ika wato ya tsara na annabi lokacin da za ka yi hukunci shi ko Allah ya ce darajar manzon Allah yana da girma babu wanda ya san iyakai girman darajar annabi Muhammad sai Allah don haka ba ka da ikon ka ɗauko wata halitta ka kara ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa wannan halitta ta kai darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan hujjoji suna nan da yawa ah, malamin nan ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam habibu rabbil alamin masoyin Allah subhanahu wa ta'ala cewa annabi habibullah wannan akwai gyara a kansa idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu yi bayani a kansa sannan mu ci gaba da karatu da za mu dakata haka akwai waɗanda suka rubutu tambayoyi kamar wannan yana cewa me matsayin sallar wanda ke take wandonsa al-ibdal ko riga babu shakka babu kyau mutum ya yi sallah suturarsa tana wuce idan sarwa to amma duk da haka sallar ta inganta eh, in ka duba a mahkamul matin shafi na goma sha biyu za ka tarar da amsar kamar yadda na baka shi kuma wannan yana tambaya ne akan karatu da muka yi wancan mako أريد منك أن تبين لي هذه الآية يا أيها النبي جاهد الكفار وهذا الحديث yana son a masa bayani annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa ya ayyuha annabi ya kai annabi jahidil kufara ka yaki kafirai to ga kuma bayani da muka yi cewa a sake fuska ga dan uwa ga kafiri wato karatu da muka yi wancan mako kenan wato idan za a yaki kafiri ta za a sake masa fuska babu mamaki wanda ya rubuta tambayan bai fahimci magana da nai ba abinda nace jihadi yana da matakai akwai mataki na kyale laifi a zuciya ka ga mutane suna aikata laifi ka kyale su su aikata wannan laifin kada ma ka hana shi ya dacewa wannan shi ake cewa kyamatar abin a zuciya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa huwa abu iman mataki na biyu shine ka kai ka gyara abin da harshenka ba za ka ɗauki hannu ka gyara ba saboda idan ka sa hannu wajen gyara abin daɗa ɓaci zai yi maimakon ya gyaru saboda haka sai ka kyale gyara da hannu ka yi gyaran da harshe akwai mataki da ake kaiwa in ji shekul islam ibn taymiya wanda ne mataki na ƙarshe na gyara shi ne mataki na jihadi wanda za a ɗauki makami waɗannan matakai guda uku na yi bayani da hujjoji na kira littafin shekul islam ibn taymiya littafai ma da yawa da kuma hujjar da na kawo ta maganar ibn qayyim al-jawziya Allah madaukake ya muku rahama a lokacin da kake ganin mutane suna aikata wani abu mara kyau hanawa zai sa wannan abin ba zai sa mutane su bari ba ake cewa ka kyale abin a ranka ka fi mai da muhimmanci wajen karantar da su al-ma'ruf amma ba wai kawar da wannan al-munkar ba saboda abubuwa guda biyu ne malami yake al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar ka karantar da sunna wannan al-amru bil ma'ruf ne an-nahyu anil munkar shine ka gaya wa mutane abubuwan da Allah ya hana su aikatawa kamar misali zinace zinace shaye shaye da sauransu waɗannan ah, al-munkara kenan hana su yana babi ne na izalatul munkar amma kamar karanta da sunna yana babi ne na al'amru bil ta sashin hana wani aiki malamai sun yi magana cewa dole sai ka yi amfani da tunani shi idan na hana wannan abin me zai biyo baya wannan magana na yi ta da tsawo a wancan karatu insha Allah wanda ya saurara zai samu hujjoji a kai to malamai suna cewa lokacin da kake karantar da abu da harshe ba a kai ga mataki na gyara da hannu ba a wannan lokaci babu kyau ka ɗaure ma fuskar ka bare ka kai ga yakan wanda kake mawa ka sake fuskar ka lokacin da kake karantar da shi domin jawo hankalinka zuwa ga addini kaga ana mataki ne na da'awa na harshe in ka duba sahihul bukhari farkon littafin sahihul bukhari ya dauko maganar sahabi da yake cewa inna la nahshuru fi wujuhi aqwamin wa inna qulubana la tal'anukum yace sahabi ne yake bada labarin yadda rayuwar sahabbai take a zamanin annabi Muhammad yace mukan yi murmushi a fuskan wasu mutanen banza mun haɗu sai mu sake fuska mu yi murmushi amma su suna gani kamar muna son su ne alhali a zuciya muna tsine musu albarka saboda in mun fito muka ɗaure mu. ba za su yi sha'awar addinin su karba ba sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana yanda rayuwar sahabban manzon Allah yake saboda haka sai su sake fuska wajen mu'amala da kafirai suna kyautata zamantakewar su da su suna sake musu fuska amma a zuciya suna la'antar domin jan hankalin su zuwa addinin Allah a shekinan kaga babin sake fuska ga kafiri ya bambanta da babin jihadi ga lokacin da kake akan kajiri wannan kuma wani babi ne daban al-shaykhul islam ibn taymiya yake cewa shine makura daga cikin matakai na yin wa'azi Allah subhanahu wata'ala ya ba mu kyakkyawar fahimta. Allah gabata mana kurakure da suka auku. Allah tabaraka wata'ala ya ba mu dada abin da muka fada daidai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.